DW dandalin matasa. Abu ta ni a wurina wani abu ne wanda idan kana yin shi tsakaninka da mutum wanda zai baku danƙon zumunta har ma ku shaɗu da juna. To, ni dai gaskiya a wuri na abota fa shi ne a haɗu dai a tattauna a yi raha hankalinka ya kwanta da mutum. A ɗan ci ɗan abinci dai a ɗan yi dai abubuwa dai. <laughs> I yadda da ya kamata a samu abota shine akwai rukan amana da kuma tausaya wa juna akwai wanda kana ganin in ne da kuma kanshi tsarin tsadar rayuwa ka san kila in ka ce za ka yi rayuwa irin tayi ko za ka yi abota da shi to in shi yana da wani abu ne ko a gida an tara ana bashi kila in kana son ka daidaita da shi kai sai dai kai sata in kuka zauna wasu irin labari kuke tana baki shawara mai kyau to su ne dai nakan duba kafin in yi mu'amala da ko kawa haka To amma kuma abota a zahiri ita ce wadda za ta baka cikakken goyon baya ta sa ka nishaɗi. Kuma aboki shine wanda zai amsa kiranka da tattausar murya da yanayi na fahimtar ka da gaskiya. Abokai na gaskiya ba sa nuna wariyar launin fata ko iko da makamancin haka. Kazalika kuma abota tana sa ka shakuwa mai ɗorewa kima da kuma kwanciyar hankali tsakanin mutum biyu ko fiye da haka abu ta muhimmiyar alaƙa ce mai tasiri ga rayuwar al'umma. wani irin tsawon lokaci yake ɗaukan ka kafin ka kirawa mutum abokinka? eh ya ce ya danganta tana yiwa sati ɗaya wata ɗaya wata biyu <laughs> yoni ya shi kike da kuka kika amince na za abokin ki yo ai har yanzu baka zama aboki na ba ah. <laughs> dan ni kafin mutum ya zama aboki na akalla ba a kasar ba ana daukan shekara hudu zuwa biyar sabanin nake ne sabanin kai <laughs> abin da za mu tattauna kenan a cikin shirin dandalin matasa wato abota sunana khadija ahmadu fa'i tare da abokin aiki na abdulrazak ibrahim maila abota tana taka muhimmiyar rawa ba wai kawai tsakanin mutum da mutum ba a'a abota na tasiri kan har yadda a kasashen duniya ke alaƙa da juna don cimma burin da kowanne ya sa a gaba A shekarar 2021 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar sada zumunta ta duniya don ganin ƙaruwar ta tsakanin jama'a, ƙasashe, al'adu da kuma ɗaiɗaikun mutane wanda ka iya ƙarfafa ƙoƙarin samar da zaman lafiya da sillar haɗewar al'umma wuri ɗaya. To amma don tasirin wannan kalma ta abota ya kamata mu bi mu Ibrahima Yakubu a Kaduna don jin abin da mutane ke cewa. Wai shin ya ma suka fahimci kalmar? sunana kabir abdullahi mashi to ta abu ne wanda yake da fadi sosai watan akwai rukan amana da kuma tausayawa juna da kuma ba da shawarwari a kowane lokaci wannan yana taimakon abokanai har ta kai ga ainihin an tsufa shi shi waye ne shi abokin dai shi aboki mutum ne wanda kowane lokaci idan bai ganka ba zai neme ka ya tabbatar da cewa e kana nan ba wai wanda sai ya ganka sannan yake iya tana ka cewa wani kwana biyu ba mu haɗu ba suna na ubaida dalhatu dan dare to ni gaskiya abuta a nan arewa ina ganin kamar ba abuta ba ne ba dan idan aka ce abokinka sai a ɗauka kamar irin wani wanda ya ɗauke ka ya ajiye a matsayin matar shi na waje ko wani abu amma ni a can inda muke kudu gaskiya aboki kana iya ma shawara da shi To a gaishe da Ibrahima Yakubu da ya taya mu tattaro wato ra'ayoyi tsakanin mutane. ƙudirin majalisar ɗinkin duniya a kan abuta na shekarar 2021 ya ba da muhimmancin samar da matasa a matsayin jagori na gari. To amma ta ya ake tantance aboki na gari? Na farko watan akwai gaskiya da amana. Eh, sunana Zainab Ibrahim. Ta ta gari ɗabi'unta, mu'amalanta da Ubangijinta, tana da son ibada, kuma ya take mu'amala da wanda suke gaba da ita in kuka zauna wasu irin labari kuke tana baki shawara mai kyau akwai wanda kana ganin in ne ɗauko ma shi tsarin tsadar rayuwa ka san kila in ka ce za ka yi rayuwa irin tayi ko za ka yi abota da shi to in shi yana da wani abu ne ko a gida an tara ana bashi kila in kana son ka daidaita da shi kai sai dai kai sata Yarinta ta ce dangin farkon biya ai ta ta ta karamin yaro in ya tasa makaranta ce ke bambanta ladabi da biyayya zai koya nasarar haka shine dan gata bikin gashin kai sha wuya farin gashi bai koka Toma Dalla Muhammad na gudu kenan da waƙarsa ta abuta. A littafin da ya wallafa a shekarar 2016 wani ƙwararren masani mai binciken kimiyya da zamantakewa a jami'ar Paris Sorbonne ta Faransa ya ce hali yana taka muhimmin rawa a fahimta ta yau da kullum. To wani bincike dai ya nuna addinin musulunci zai yaɗu zuwa kaso 60 cikin 100 a Najeriya nan da shekarar 2060. Amma duk da addinin da ke biye mata na da tasiri da kaso fiye da 45 cikin 100 cikin adadin yawan al'ummar ƙasar fiye da miliyan 200. Rigimar addini na taka rawa wajen rarraba kan 'yan ƙasar. A Najeriya mummunan rikice-rikicen addini musamman tsakanin kiristoci da musulmai sun yi sanadiyar salwanta dubban rayuka na ɗaruruwan miliyoyi ala misali a tsakanin alif 1980 zuwa alif 1992 an ƙididdige tashe-tashen hankula na addini 26 ne kuma adadin waɗanda sun ka mutu ya kusa dubu goma a cewar alƙalumman hukumomi sai dai da alama an kama hanyar kawar da wannan matsala a cewar shugaban kungiyar kiristocin najeriya reverend daniel oko i will continue to lead the christians to engage the muslims ya ce zan ci gaba da jagorantar kiristoci domin sulhuntawa tsakaninsu da musulmai domin ba yadda za mu fahimci juna ba tare da muna magana da juna ba don haka dole mu ci gaba da magana amma mu yi magana ta hankali wannan shine tabbacin da zan baku na abin da zai fito daga kungiyar kiristocin najeriya Toko ta ina abotar za ta yi tasirin haɗa kan ɓangarorin addinai guda biyu a ƙasashe kamar Najeriya? Reverend Yohana Buru fitaccen malamin addinin Kirista ne a Najeriya kuma ya yi fice wajen ƙulla abuta tsakanin Kiristoci da Musulmai ta hanyar raba kyaututtuka. A wani lokaci mu Kiristoci da muke kaiwa ga makwabtanmu Musulmai da kuma ba su kyaututtuka domin mu inganta fahimtar juna da kuma kyautata zamantakewa domin a yi gudu tare a tsira tare in an zo kamar bukukuwar sallah ko kirsimeti a cikin wannan gaban ma har mukan roki gafara wuraren da musulmai suka saba kristi da musulmai suka saba wa musulmai a rayuwa wacce kyauta kin ka fi so ta aboki wai wai wai wai wannan tambaya ce fa mai tattare da abubuwa daban-daban gaskiya ina son turare kuma ina son takalmi kai fa ka bani agogo shi ne kin Ko kuma duka-duka a nan zamu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Thank you. a madadin abokan aikin mu da suka tallafa har shirin ya zo gare ku musamman Abdulrahim Hassan wanda ya shirya shirin ni Khadija Ahmad Rufa'i da ni Abdulrazak Ibrahim Maila nake cewa kai mai sauraro wane ne babban abokinka ke ku mai sauraron mu hal yanzu wace ce babban kawarki sai ka sha kafin a kira ka da mai gata in ka zamo gwarzo to sai ka ga kai wani burata kowa na da abin da ya sa a yi mai fata ku kare mun uzuri domin ban ce ban maku ba na sami yabo ba na shakku ya za a yi mu kuma da irin harkokin ku fatan alkairi mi wa juna ba gaba ba rana ta bullo tafi ba zai yi rufewa ba ku yi hakuri alsho bai a canza ku